Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku, Nasiru Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana kuma a kowane mako a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai fara ne da kawo muku bayanai akan ayyukan hukumar lafiya ta duniya wacce ake kira WHO. Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. To dalla. Bisa al'adar shirin dai za mu fara ne da tambayar da ke cewa menene aikin hukumar lafiya ta duniya WHO? Ina ne ake samun kudaden gudanar da hukumar? Kuma me yasa aka kirkiro ta? Wannan tambaya ce da ta fito daga Mu'azu Kabiru Cigumunka da Jafaru Idris Kilo Hafin da ke Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin tarayyar Najeriya, Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Dr. Yusuf Abdu Misau, masani kan harkokin kiwon lafiya kuma malami a sashin koyar da aikin likita na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke jihar baucin Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. To na farko dai ita hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO ko kuma turance World Health Organization an ƙirƙireta ne a ranar bakwai ga watan Afrilu. na 1948 wato shekara uku kenan bayan kirkirar majalisar ɗinkin duniya kuma babban muhimmin aikinta shine ta samar da ginshikin kula da lafiyan al'umman duniya ga baki ɗaya wato ya zama na kowane ɗan adam da yake bayan ƙasa wannan hukuma ɗin ta tabbatar da cewa ya samu cikakken lafiya ko sannan kuma ƙasashe da suke mambobi Eh, na wannan hukumar lafiya ta duniya din suna da tsarin kiwon lafiya wanda zai biya bukatun mutanen da suke cikin wayannan kasashen to game da hakikanin ayyukanta ba to hakikanin ayyukanta na farko shine akwai bincike-bincike wato abin da ake kira research domin gano irin cututtukan da suka addabi mutanen duniya al'ummomi daban-daban domin a fuskanci yadda za a yaƙi da waɗannan cututtuka ɗin misali na farko da zan baka shine idan ka duba wannan cuta na covid-19 da ya bullo daga ƙasar china hukumar lafiya ta taka rawa na musamman wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe na masana na duniya a ga cewa an samu rigakafi domin dakile wannan cuta din to babban aikinta kenan shine ya zamana an taimaki kasashe duk lokacin da aka samu wani babban matsala wanda ya shafi duniya ga baki cuta ta shafi duniya ga baki daya wannan hukuma din za ta iya kawo karfi a ga an dakile wannan cuta din to baya da baicin haka kuma ita wannan hukuma din takan kawo yanayin da za a taimakawa ƙasashe marasa ƙarfi ya zama tsarin kiwon lafiyansu ya tabbatar da cewa kowa yana iya samun dama na kula da lafiyansa wato abinda a turance ake cewa universal health coverage to yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukanta ta fito da tsarin da zai taimaki ƙasashe ya zama na kowane ɗan ƙasa yana da daman samun kiwon lafiya mai inganci. Ah, to tambaya ta gaba ce ina ne ake samun kudaden gudanar da ayyukan wannan hukuma to wannan hukuma ana samun kudaden ah, gudanar da ayyukanta ne daga gidauniyan da mambobi kasashe suke cikinta kuma a yanzu akwai kimanin kasashe 194 da suke kasashen da suke cikin majalisar ɗinkin duniya wanda kuma suke mambobi na wannan hukumar lafiya ta duniya to su kan yi keniya su zuba kuɗi a asusu na musamman domin aikin ita wannan hukumar lafiya ta duniya din kuma kasar amurka ita ce kan gaba wajen ba da wannan gudumawan kuɗi din wanda ake amfani da shi wajen gudanar da ayyukan ita wannan hukumar lafiya ta duniya din tana da manya-manyan ofisoshi guda shida a kowace nahiya ta duniya wato in ka ɗauki waɗannan nahiyoyi da muke da su kenan. To, tambaya ta gaba ya ce daga waɗanda ƙasashe ne ake ɗaukar ma'aikatan wannan hukuma? To, dukkan waɗannan ƙasashen da na faɗa maka a 194 ana samun ma'aikatar wannan ma'aikatan wannan hukuma ɗin daga cikin wannan mambobin ƙasashen. E, eh, shugabanta na yanzu haka a wanda ke kan gado kenan ɗan ƙasar Ethiopia ne ya fito daga yankin Tigray. wanda ake kiransa shi dr adahaman uh, gebresus yawa to murim dan yau baya da kai kaɗan ka faɗi yawan adadin membobin ƙasashe da ke cikin wannan hukuma shin ƙasashen da misali a ce ba sa da wakilci a ciki kuma wani bala'i na cuta ya same su ma'ana ita wannan hukuma ba za ta kai dauki ba kenan ba za ga ta bayyana ta kai tallafi na kiwon lafiya ba kenan e ba lalle ba ne haka ya faru saboda akwai ka'idojin aikin hukuman so idan kasa ba ta cikin wannan kasashen da suka rattaba hannu suka yadda da kasancewar wannan hukuman ba lalle ba ne a kai mata dauki in ta samu irin waɗannan matsaloli din to har yanzu dai akan ayyukan wannan hukuma ta who Ah, menene yake an karar da su ita wannan hukuma idan wani al'amari na bukatar gaggawan tallafi ya barke a wata ƙasa a duniya misali a ce ga wata cuta ta faru a wani sashe na duniya ya ita wannan hukuma take sani ita gwamnatin ƙasar ce take gaya mata ko kuma wace hanya take bi to wannan hukuma ta lafiya ta duniya kusan a kowane ƙasa tana da fasalin da take aiki da shi wanda ake kiran shi surveillance kusan suna, suna aiki tun daga matakin kananan hukumomi zuwa matakin uh, jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya suna da ma'aikata a kowane lungu da kuma kowane sako wanda suke duba musu dukkan fannonin cututtukan da ake da bukatan a sani cewa idan wannan cuta ta bulla wannan shine ake kira surveillance system na shi hukumar lafiya ta duniya kenan so baya bata lokaci duk lokacin da aka samu bullar wata cuta ko annoba wanda za ta sha kan dan adam baya daukan a lokaci zaka ji hukumar lafiya ta duniya ta shigo cikin al'amarin kaga ko shekaru biyu da suka wuce a nan jihar bauchi da aka samu yawan mace-macen mutane ba a gane me ke faruwa ba bai dauki lokaci ba hukumar lafiya ta duniya ta shiga cikin al'amarin kuma ta yi bincike ta gano me yake faruwa akwai wasu hukumomi na lafiya wanda suke aiki a matakin ƙasa da ƙasa misali kamar medicine sans frontier da makamantansu mene me za mu iya cewa su shine dangantaka tsakanin ita hukumar lafiya ta duniya da irin waɗannan hukumomi to waɗannan kuma za ka samu cewa ko wannan a medicine sans frontier su ne wanda ake cewa doctors without borders kenan a turance ko kuma uh, global health ko abinda ake cewa usid duka hukumomi ne na lafiya na ƙasa da ƙasa amma za ka samu suna da tushensu ne a wata ƙasa ɗaya wa za ka samu suna ba da ayyukansu a wasu ƙasashe ne da ita wannan tushen nasu take da wani alaƙa ko dangantaka na musamman da wa'annan ƙasashen, wala Allah ko ka samu ƙasashen da ita Amurka take da ra'ayinta taimakawa ko kuma ƙasashen da ƙasar Birtaniya take da ra'ayinta taimakawa ko da ƙasashen da ta musu mulkin mallaka ko kuma ƙasashen da su manyan ƙasashe suka ci gaba kamar misali ƙasar Faransa take da ra'ayi ta taimakawa to waɗannan su suka ƙirƙiro kuma wasu hukumomi na lafiya wanda suke ke da ah, ayyuka a ƙasashe keɓantattu maimakon ita hukumar lafiya ta duniya wanda take kusan kowace ƙasa a duniya inda yi memba ce na majalisar ɗinkin duniya. Dokta muna godiya matuƙa da gaske da lokacinka da ka ba mu ka amsa waɗannan tambayoyi. To madalla na gode. Ganin mutum tsaye ba lafiyar mutum annan ba, saboda na yi tunan duniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun ƙaura sun kauce duniya da sauran daɗi yau mu da sun ka ga muna cikin garwashi sun ba mu da mu ga ƙarshen ta ba mu ji daɗi na ba Allah ka hidda musulmin ka ga matsuwa in ka so. A gaida marigayi sani sabulu da wannan waka ta sa Da fatan mai sauraro ya fa'idanci da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga sashin Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel wato RFI Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa wai shin Me yasa matsalar lalata da ɗalibai mata yake ƙara ta'azzara a jami'o'in Najeriya? Me yasa ba a hukunci mai tsananin gaske kan malaman wanda watakila yin hakan zai rage matsalar koma ya kawar da ita? Akwai wani tsari na shigar da ƙorafi idan ɗaliba ta ga malami na neman kayar da ita a jarrabawa don bata bashi haɗin kai ba? ɗaliba na iya kai magana kai tsaye gurin hukuma ne ko dole sai ya fara daga hukumar makarantar Wannan tambaya ta zo mana ne daga Khadija Suleiman da Amina Abdulmumin daga Maiduguri a jihar Borno, Najeriya. Dangane da wannan tambaya ce wakilinmu Muhammad Sani Abubakar na Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ya tuntuɓi Farfesa Hussaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke Kefi a tarayyar Najeriya ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya. turon ki daɗe barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci kamar yadda muka saba a cikin amsoshinmu na masu sauraro akwai waɗanda suka yi tambaya inda suke cewa wai me yasa matsalar lalata, lalata da ɗalibai mata yake ƙaruwa a jami'o'in najeriya tambayar farko kenan wato wannan matsalar da kake tambaya kai na farko dai lalacewar al'umma gaba ɗaya ita ta jawo wannan domin ba ma a jami'o'i ba har a cikin unguwanni a wurare da dama a cikin ƙasar nan ana samun wannan har ma da wasu ƙasashe da dama so lalacewa ne na al'umma amma abin da ya shafi jami'a shine ai amana aka kai ma um, hukumomin jami'a da malaman kuma irin wannan yake faruwa Su babu shakka ana samun ɓata gari kuma su waɗannan ɓata garin idan ba a yi wani abu a kansu ba to abin zai ci gaba da aukuwa to amma me za a yi kaga shi wannan abu sai wanda aka yi korafi idan aka yi korafi a kai kuma ya kasance wannan korafin an saurara to shi ne za a yi wani abu a kai mafiya yawa na ɗaliban maimakon su kai ƙara wajen ko hukumar eh, makaranta ko kuma wajen iyayensu sai su shiru sai ka ga irin wayannan abubuwa suna aukuwa kuma ko a al'umma ma ai rashin tashi tsaye na wanda abin ya shafa da kuma ita al'umma shi yasa za ka iya ganin irin waɗannan abubuwan suna ta aukuwa so abin takaici ne kwarai da gaske sannan tambaya ta biyu a suke cewa me yasa ba a hukunci mai tsananin gaske kan malaman wanda kila hakan zai rage matsalar koma ya kau da ita wato babbar matsala shine ita kanta al'ummar dokokin da suka shafi fyaɗe da lalata yara da kuma irin wayannan manyan laifuffuka ba su da ƙarfi saboda haka a jami'a ma irin wayannan dokokin ne saboda haka sai ka ga cewa ana neman shaidu shaidar da wato da wuya a samu a yi korafi irin wannan kaga ana ta bincike binciken da da ƙyar za a samu shaida saboda haka da ƙarshe hukuncin da za a yi sai ka gaba wani hukunci ba ne na a zuwa gani sannan su kuma wayannan wayanda abin ya shafa suna tsoron cewa wai al'umma za su rika kallon 'yarsu ko kuma wani da irin wannan abubuwa su wayannan suna daga ciki dokoki ba su da ƙarfi sannan kuma ba a samun shaidu musamman an aikata laifin amma idan da za a iya ɗaukan mataki kafin a aikata irin wayannan laifuka babu shakka za a samu nasara ko kuma a kafa wani tarko idan ya fada ya zama an hukunta shi to ta haka ne kawai in Allah da za a iya farfaɗo da irin wa'annan dokokin kuma a tabbatar cewa an yi magani irin wa'annan al'amura a cikin al'umma. To tambaya ta uku suka ce akwai wani tsari na shigar da korafi idan ɗaliba ta ga malami yana neman kayar da ita a jarabawa don bata shi haɗin kai ba? Eh akwai wato tsare-tsare da dama wanda ake suke kan a ƙasa yadda kowane ɗalibi kowane irin ɗalibi da yake da wani ƙorafi akan malami ko akan wani ma'aikacin jami'a ya je kai ƙara na farko ɗalibai suna da ƙungiyar ɗalibai sannan akwai wani ofis a jami'a wanda ake kira ofishin kula da harkokin ɗalibai sannan a duk inda ɗalibi yake wato inda tsangayar da yake karatu akwai department wato akwai shugaban wannan sashi sannan ita kanta jami'a tana da shugabanni irin kamar uh, vice chancellor da mataimakinsa duk za mutum zai iya kai korafi ta wayannan wurare sannan zai iya kai korafi wajen iyayensa sannan kuma suna da ƙungiyoyi da dama a cikin jami'a da za su kai kuma na tabbatar duk irin wayannan in aka kai korafi korafi irin wannan babu shakka kowace jami'a za ta iya tashi tsaye ta duba wannan abu ba abu bane sabo abu ne wanda aka saba tuntuni ake yi kuma saboda wasu hukunce-hukuncen da ake ba a sani saboda ainihin ba a tallatawa a ce gashi an kama wani ga irin hukuncin da aka yi ga yadda abubuwan da suka faru so wayannan su ne abubuwan kowane ɗalibi yana da iko yana da dama ya je kai ƙara ga jami'a ko ga inda yake karatu kuma ana iya ɗaukan matakai a kai in kuma ba a ɗauka ba yana iya kaiwa wato ga wasu hukumomi wanda za su ɗauka za su ɗauki abin da mahimmanci musamman ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da sauransu suna da dama ƙwarai in aka yi haka za a samu galaba. To sai tambaya ta ƙarshe suke cewa ɗaliba na iya kai magana kai tsaye gurin hukuma ko dole sai ta fara bi ta hannun makaranta. Wato ana sa ran a ko da yaushe idan mutum ya kai ƙorafi ga hukuma musamman hukumar jami'a to za a yi gaggawa a ɗau mataki a kai musamman mace da take tsoron za a ci zarafinta ko kuma wani yana nema ya zubar mata da mutunci to abin da ya kamata shine ta kai ƙara shi ita jami'a kamar wato tsari ne idan kana da matsala za ka fara zuwa wajen jami'a hukumomi su ɗau mataki in ba su ɗau mataki ba ka kana da iko ka kai ga hukumomi musamman hukumomin 'yan sanda hukumomin tsaro ga sunan iri-iri wanda a cikin jami'an ma akwai wasu wurare da ake ci a quality assurance ko kuma ga sunan dai da dama to irin wayannan ana kai kara amma duk da haka ɗaliba tana iya kai kara kai tsaye ga ɓangaren tsaro na jami'a tunda jami'a tana da ɓangaren tsaro tana iya fita ta kai kara ga kai tsaye zuwa kotu tana iya kai kara kai tsaye zuwa 'yan sanda wannan doka ta ƙasa ta ba ta dama to amma abin da yake yasa ake kawo jami'a saboda matsala, hukumomin su sani eh, sannan su ɗau mataki in ba su sani ba kaga suna da iya inkari kan cewa me yasa ba a kai musu ƙara ba don za su iya ɗaukan mataki idan kuma har aka kai waje wato wajibi ne su ba da dama a binciki kowaye aka kai ƙaransa domin ɗan ƙasa yana da iko kai ƙara kowane kuma a bi masa haƙoƙinsa a tabbatar masa da haƙoƙinsa in ta kama ma a gurfanar da wanda suka ci masa haƙoƙinsa a gaban kotun ana iya haka wannan haka harkar jami'a take haka harkar dokoki na ƙasa suke wannan shine ainihin yadda ya kamata a yi yadda ya kamata a bi. turan kai daɗe muna godiya da wannan dama da ka baiwa sashen hausa na radio france international rfi da kuma fatan masu waɗannan tambayoyi da ma ɗaukacin masu sauraro sun gamsu mun gode ƙwarai to madalla da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin na tambaya da amsa da fatan an ilmanta da shi a madadin wakilanmu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji da na Abuja Muhammad Sani Abubakar da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na gidan Radio France International. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.